janar murtala ramat muhammad sojan nan da hotonsa yake jikin naira ashirin shine shugaban ƙasar najeriya na hudu bayan samun yancin kai watanninsa shida kacal a kan mulki amma ayyukan da ya sun sa ba za a taɓa manta da shi ba a tarihi shi ne ya jagoranci mai da demokuraɗiyyar najeriya tsarin shugaba mai cikakken iko irin na amurka saɓanin tsarin firaminista irin na birtaniya shi ya kirkiri ƙarin jihohi shida inda ya mayar da su daga goma sha biyu zuwa sha tara shi ne kuma ya zaɓi abuja ta zama babban birnin tarayyar najeriya domin kaucewa matsalolin da ake fama da su a lagos gashi kuma ya yi aiki babu sani babu sabo ba kasala ba jan kafa wurin yaƙi da cin hanci da rashawa ya binciki ministoci da gwamnoni na gwamnatin da ya gada kuma ya kwato kadarorin da suka sata ya kuma sallami dubunnan ma'aikata da ya samu da laifi ko ya fahimci ba a bukatar su sai dai ana ganin wannan matakin shine ya tashi hankalin waɗanda suka rage suka shiga tafka rashawa don shirin ko ta kwana a bangaren ƙasashen ƙetare ya lakace hancin turawan yamma inda ya soki yadda suke katsalandan cikin harkokin afirka har yanzu akwai waɗanda suke ganin da haɗin bakin amurka aka shirya masa juyin mulki saboda ya kawo mata cikas a wurin cimma manufofinta. bayan da aka kashe shi a juyin mulkin da bai yi nasara ba 'yan najeriya sun shiga jimami da matsanancin alhini kuma domin tunawa da shi aka sanya babbar tashar jiragen sama da ke Legas sunansa kuma aka kirkiro naira 20 domin karrama shi an haifi murtala muhammad ranar 8 ga nuwamban 1938 a unguwar kurawa da ke birnin kano mahaifinsa muhammad riskuwa latani ne daga ziriyar genawa waɗanda suke alƙalancin kano tun bayan jihadi ya fara karatun boko a cikin gida elementary inda ya ƙare a gidan makama elementary 1949 ya shiga makarantar middle ta kano daga nan ya je government college zaria inda ya kammala 1957 wannan kwalejin ita ce aka fara ta a katsina daga baya ta koma kaduna sannan zaria kuma aka sauya mata suna zuwa kwalejin barewa ya shiga aikin soja a 1958 inda aka tura shi makarantar horar da hafsoshin soji da ke teshi ghana ɗaya daga cikin malamansa a makarantar shine odumegu ojuku wanda daga bisani suka shaya daga a lokacin yakin biafra daga nan ya zarce makarantar horar da hafsoshin soji da ke sandhurst a ingila tare da su ibrahim haruna emmanuel ikwe ilyas bisalla da muhammad shuwa alif 1961 ya fito daga sandhurst a matsayin sakan laftana a sashen aikewa da sakonni na rundunar sojin ƙasa ta najeriya alif 1962 ya aiki a rundunar majalisar ɗinkin duniya mai tabbatar da zaman lafiya a jamhuriyar demokaradiyyar congo bayan dawowarsa ne aka naɗa shi babban dogari wato adc na dr maje dummi kantoman mulkin jihar yamma bayan da gwamnatin ta fawa balewa ta sa dokar ta ɓaci a jihar sakamakon rikicin siyasa a 1963 ya sake koma karɓar horo a ingila a makarantar horar da hafsoshin soji masu aikewa da sakonni wato catholic school of signals a 1964 ya zama manjo kuma aka tura shi a fafa a matsayin kwamandan dakarun aikewa da sako na rundunar sojin najeriya yana kan wannan matsayin ne aka yi juyin mulkin farko kuma yana cikin hafsoshin da suka dafa wa janar aguyi ironsi wurin dakile shi a cikin watan afrilun 1966 aka kara masa girma zuwa laftanar kanar kuma shugaban sashen aikewa da sakonni na hedikwatar sojin najeriya sai dai bayan da aguyi ironsi ya gaza hukunta sojin ibo da suka kashe jagororin arewa lokacin juyin mulki kuma ya fara aiwatar da dokokin da 'yan arewa ke ganin za a danne su kanar murtala muhammad ne ya jagoranci juyin mulkin ɗaukar fansa a yulin 1966 bayan juyin mulki ya nemi a raba najeriya amma aka tankwara shi ta ƙyar ya amince a ci gaba da zama a ƙasa ɗaya Shi ne kuma ya zaɓi yakubu gawan ya zama shugaban ƙasa a matsayinsa na babban hafsan soja ɗan arewa rikicin da ya biyo bayan juyin mulkin ɗaukar fansa ya kunna wutar gaba tsakanin ibo da 'yan arewa a kuma gwamnan mulkin soji na jihar gabas kanar odumegu ojuku ya ki amincewa da shugabancin kanar yakubu gawan wannan turka-turka ita ta kai ga ɓallewar gabashin najeriya a mayin 1967 inda suka kafa ƙasar biafra tun kafin a kai ga haka kanar murtala yake ta azazzala janar gawan a shiga tanadin yaƙi sai a ranar 6 ga yulin 1967 aka fara yaƙin bisa zaton cikin makonni biyu an dawo da biafra cikin najeriya da fari sojin najeriya sun fara samun nasara amma kafin a yi nisa sai yaƙi ya juye dakarun biafra suka kawo kora har suka mamaye jihar yamma ta tsakiya wannan mataki na biafra ya sauya salon yakin inda 'yan najeriya suka fahimci cewa ba burinsu ne kare kansu kawai ba har ma da mamaye raguwar sassan kasa nan take janar gawan ya baiwa kanan murtala umarnin kafar runduna ta biyu ta sojin najeriya domin 'yanto jihar midwest daga hannun 'yan tawaye murtala ne ya nema kansa dakaru da mayaka da motocin sufuri ciki har da waɗanda aka ware saboda wasu rundunonin ya kuma janyo matasan hafsoshi irin su laftanar kanar alani a kerinade kyaftin remawa laftana shehu yar aduwa laftana sani abacha da laftana chris ali sabon rundunar ta murtala ta yi nasarar korar 'yan biafra daga jihar midwest sai dai bayan da ya kori mayaka daga midwest dakarun rundunar sun yi wa farar hula ibo da ke goyon bayan biafra kisan gilla duk da haka murtala da kansa ya ceci mahaifiyar manjoci kuma inzegu wanda ya kashe sardauna amadu bello daga hannun sojojinsa bayan wannan aikin ne murtala na da manjo samuel obemudia ya zama gwamnan jihar ba tare da neman izinin shugaban kasa janar gawan ba shi kuma gawan ya amince masa ya ci gaba da gwamna tsawon mulkinsa daga nan sai murtala ta san onisha da yake dakarun biafra sun karya gadar kogin neja wacce ta tashi daga asaba zuwa onisha sai ya zama hanyoyi biyu ne suka rage na shiga garin ko dai a ratsa ta cikin kogin neja ko kuma a yi dogon kewaye ta ƙasa a biyo ta baya a kai wa onisha hari gwamnatin tarayya da sauran jagororin yaƙi suka ba da shawara a kewaya amma murtala ya kafe shi ta kai tsaye zai bi cikin ruwa bai yi la'akari da cewa da yawan dakarunsa ba su iya iwo ba sau uku yana yunkurin kai hari 'yan biyafra na da da shi ba nasara ya yi asarar rayuka da dama amma bai haƙura ba bai sare ba sai da aka gwabza sau uku sannan ya yarda ya kewaya ta baya kuma ya nasara kwato onisha sai dai zuwa lokacin da ya kama onisha dakarunsa sun fara sarewa ganin yadda yake jefa su cikin halaka ba tare da kulawa ba don haka cikin watan maris na 1968 aka mayar da shi mukamin da ya baro a Legas tare da ya masa ƙarin girma zuwa cikakken kanar. Bayan kammala yakin ya je Ingila samun horo a makarantar manyan hafsoshin soji. 1971 ya dawo gida da mukamin Birgediya. Ranar 4 ga Agustan 1974, Janar Gawan ya naɗa shi ministan sadarwa. Sai dai sun yi tattabka arangama tsakaninsa da shugaban ƙasa. shi murtala yana son a yi gwamnati gaba gadi yayin da gawan ya fi son abu a hankali kuma zuwa wannan lokaci arziki ya wadata a najeriya har ma ana zargin gwamnoni da ministoci da manyan ma'aikatan gwamnati da tara makudan kuɗi ta haramtattun hanyoyi waɗanda suke sharɓar wannan roman kuma duk manyan hafsoshi ne waɗanda ba da su aka shirya juyin mulki ba kuma ba su shiga yaƙi ba don haka kan sojojin najeriya ya rabu gida biyu tsakanin magoya bayan gawan da magoya bayan murtala a ranar 1 ga oktoban 1974 janar gawon ya shaida wa 'yan najeriya cewa ya ɗage alkawarin da ya yi na miƙa mulki ga farar hula a shekarar 1976 don haka sojojin da suke adawa da shi suka fara shirin juyin mulki a shekarar 1975 masu juyin mulki suka sakankanci ba za su samu nasara ba sai da haɗin kan birgediya murtala kasancewa shine hafsan da ya fi farin jini da yawan mabiya a rundunar sojin najeriya lokacin da kanar joseph nanven garba da kanar shehu musa yar adwa suka je gidansa da ke ikoyi sun tarar da shi a karkashin bishiya ya sa kaset na rediyo na karatun alkur'ani mai girma yayin da shi kuma yake bin karatun da mushafi a hannunsa ko da suka gaishe shi bai amsa ba sai da kaset ɗin ya kai karshe sannan ya saurare su bayan da suka gama yi masa bayani tare da neman taimakonsa sai ya gaya musu shi ba zai shiga juyin mulki ba saboda ya girma kuma ya gaji da zub da jini amma yana goyon bayansu kuma a shirye yake kare su tare da ceton rayukansu idan ba su samu nasara ba a ranar 29 ga yulin 1975 kanar joe garba ya sanar da kifar da mulkin gawan lokacin yana halartar taron oau a uganda birgediya murtala na london lokacin da aka juyin mulki da haka jirgin da ya ɗauko shi ne kawai ya sauka a najeriya a wannan ranar a wannan yinin kanar kanar ɗin da suka jagoranci juyin mulki suka sanar da shi zaɓin su na jagororin sabuwar gwamnati murtala obasanjo da ɗan juma kuma suka shaida masa cewa a sabon tsari majalisar koli ta mulkin soji ita ce za ta yanke hukunci bisa rinjaye kuma duk abin da kaso biyu cikin uku na majalisar suka soke shi to fa ya tafi kenan murtala fa sai hau sababi cewa shi ba zai yarda ya karɓi mulki ba idan ba za a bar shi ya gudanar da shi yadda ya ga dama ba kanar abdullahi muhammad babban jami'in leƙen asiri na soji ne ya gargaɗe shi cewa za fa su iya fasa naɗa shi amma kuma za su shaida wa al'ummar ƙasa dalilin da ya sa suka yi masa tayi bai karɓa ba da haka dai suka shawo kansa ya amince ya zama shugaban mulkin soji na uku a tarihin najeriya kuma shugaban ƙasar na hudu tun bayan samun 'yancin kai amma fa duk da haka ya shaida musu cewa ba zai yadda wani ya juya shi ba da zarar ya zama shugaban kasa. a ranar 30 ga yulin 1975 sabon shugaban kasa matashi mai shekaru 37 brigadier murtala muhammad ya yi jawabin kama mulki a nan ya kori shugabanni ministoci da gwamnonin da suka yi aiki karkashin janar gawan ya kuma sallami duk hafsan da ya ɗara shi mukami wato daga manjo janar zuwa sama a cikin kwanaki 201 da ya kan mulkin najeriya murtala ya samu ɗimbin nasarorin da suka sa har yanzu babu wani shugaban ƙasar najeriya da ya kai shi farin jini wurin al'umma shi salon mulkinsa na keke da keke ne ba jan kafa ba ɓata lokaci bayan da yi wa gwamnonin mulkin soja ritaya ya kuma kafa kwamitocin bincike waɗanda aka samu da babakeren dukiyar al'umma duk ya kwace kuma ya mayar da su ta zama kura. ya kuma binciken ministocin gawan farar hula inda aka same su da laifin rashawa in banda ministan kudi shehu shagari da ministan ma'adinai da makamashi aluman guno da gwamnonin da ministocin duk ya kwace dukiyar da suka tara ta hanyar haram musamman ma filaye da gidaje daga nan ya juya ga ma'aikatan gwamnati sai da ya sallami fiye da dubu goma bisa laifin rashin kwarewa ko cin hanci da rashawa ko kuma tsufa masu laifi a cikinsu kuma ya sallame su ne ba fansho ba garatuti kuma har yanzu ana zargin wannan koran ma'aikatan da ya yi ita ta'azzara cin hanci da rashawa a najeriya domin ko waɗanda suka tsira sai suka shiga almundahana da sunan tanadin ko ta kwana amma kuma shi ne mayarwa da iyalin shugaban mulkin soji na farko janar a aguye iruwansu haƙoƙinsu duk da shi ya jagoranci yi masa juyin mulki Murtala ya sanar da cewa zai miƙa mulki ga farar hula ranar 1 ga Oktoban 1979 ya kuma kafa kwamitin samar da kundin tsarin mulki na ƙasa. Murtala ya ƙara adadin jihohin Najeriya daga 12 zuwa 19 inda ya raba jihar yamma gida uku zuwa Ogun, Ondo da Oyo. Ya raba jihar kudu maso gabas biyu zuwa Anambra da Imo. Ita kuma jihar arewa maso yamma ya mayar da ita jihohin Niger da Sokoto. yayin da ya datsa arewa maso gabas gida uku zuwa bauchi borno da gongola haka ma ya raba jihar benue plateau zuwa jihohin benue da jihar plateau a bangaren hulɗa da ƙasashen waje gwamnatin murtala ta ɗauki layin tallafa 'yan gwagwarmaya a faɗin afirka ya kulla alaƙa da ƙungiyar mpla ta angola mai aƙi da gurguzu maimakon ƙungiyoyin fnla da unita masu samun goyon bayan amurka ya kuma ja sauran kasashen afirka sun mara masa baya yayin da ya ta baiwa mpla gagarumar gudunmawar kuɗi wannan ya sa gwamnatinsa fito na fito da amurka har ma ya ƙi wa sakataren hulɗa da kasashen waje henry kissinger damar kawo ziyara shi ne kuma ya sanar da ɗauke birnin tarayya daga lagos zuwa abuja a watan janairun 1976 ya ƙara kansa girma zuwa mukamin janar yayin da mayar da mataimakinsa obasanjo da babban hamsin sojan ƙasa ɗan juma zuwa laftanar janar abin mamaki kuma sai ya ajiye ministan tsaro iliya bisalla a matsayin manjo janar wato ya koma ƙasa da ɗan juma duk da yake a tsarin aiki duk shugaban na hafsoshin soji suna ƙarƙashin ministan tsaro wannan ya ƙara harzika sojoji magoya bayan janar gawan inda suka shiga shirya juyin mulki a ranar juma'a 13 ga fabrairun 1976 janar murtala muhammad ya bar gidansa zuwa ofis kamar yadda ya saba ba jiniya ba jerin gwanon motoci da misalin karfe 8 na safe cunkoson motoci ya rike shi a kusa da sakatariyar gwamnatin tarayya da ke ikoyi Abin da bai sani ba shine ashe wasu sojoji suna laɓe suna jiran isowarsa kyaftin malaki farwan shi aka sa jira idan ya ga tahowarsa ya nuna ragowar inda take suka buɗe wuta kwamandansu shine laftana kanar bukar suka dimka laftana william seri shine ya harbi murtala yayin da manjo ibrahim rabo ya harbi babban dogaransa adc laftanar akintunde akinshiyanwa waɗannan sojoji su ne suka kashe murtala da dogaransa da direbansa saja adamu micika yayin da odalinsa saja michael otue ya samu munanan raunuka amma daga baya ya farfado bayan wannan kisa gillan ne laftanar kanar bukar dimka ya garza gidan rediyo na nbc inda ya sanar da kifar da gwamnatin murtala yayin da wannan lamari ke gudana a lagos a jihar kwara kuma laftanar zangi ya jagoranci kashe gwamnan mulkin soji kanar ibrahim taiwo lokacin da gidan rediyon nbc ke ta nana ta sanarwar dimka laftanar janar danjuma yana ofishinsa a hedikwatar tsaro ta ƙasa sai ya tattara inasa inasa ya koma bonicam ofishin abokinsa manjo john shagaya daga nan ya jagoranci dakile wannan juyin mulkin bayan da dan juma ya fara wa manyan hafsoshin soja da gwamnoni waya sai suka fara fitowa gidajen rediyo suna barranta kansu da wannan juyin mulki dan juma ne kuma ya umarci kanar ibrahim baban gida ya je gidan rediyo ya shawo kan abokinsa laftanar kanar dimka baban gida ya je ya same shi ya neme shi da yi saranda tunda juyin mulkin bai nasara ba amma sai dimka ya ce da baban gida ya koma wurin dan juma tukunna ya samo masa takardar tabbacin ba za a kashe shi ba da misalin karfe uku na rana baban gida ya koma da rakiyar soji inda suka buɗe wuta a gidan rediyon suka fatattaki yaran dinka yayin da shi kuma ya silale ya tsere zuwa karfe biyar na yamma gwamnatin tarayya ta sanar da murkushe yunkurin juyin mulki amma ta tabbatar da an yi wa shugaban ƙasa kisan gilla washe gari 14 ga fabrairun 1976 aka binne janar murtala muhammad a birnin kano sannan aka rantsar da mataimakinsa janar olusegun obasanjo matsayin sabon shugaban kasa janar murtala shine shugaban kasar najeriya da aka fituna da shi kuma gwamnatin da ta gaje shi ta kirkiro naira ashirin wacce a lokacin ita ce mafi girman daraja kuma ta saka mata hoton murtala sannan a kowace jiha da ke faɗin najeriya akwai titi mai suna murtala muhammad a jihar ta haihuwa kuwa wato kano har masallacin juma'a sukutun aka gina saboda tunawa da shi Domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku, sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa. a'a kuma za ku iya rubuta mana suna mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa.